Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa kan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke kumasi a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar uku ga watan Janairu na shekarar 2018. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. A Najeriya wani ɗan kunar baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin Kasar a yau Laraba inda ya kashe akalla mutane goma. a halin da ake ciki kuma a kenya 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar al-shabab suka kai wa motarsa hari a yau laraba a iran kuma masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau laraba a duk faɗin ƙasar To a shirin namu na yanzu za ku ji cikakken rahoto dangane da dan kunar bakin waken da ya kai hari a wannan masallacin na gamborin gala. Sai rahoton kashe wasu mutane kimanin talatin da aka yi a jihar Benue. muna kuma ɗauke da rahoto akan nasarorin da dakarun tsaron Nijar da abokan aikinsa na ƙasashen waje suka yi akan yaƙi da ta'addanci a shekarar da ta gabata. Bayan haka, za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin ƙasar a yau Laraba, inda ya kashe aƙalla mutane goma. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamborin Ingala, jim kaɗan kafin sallah asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma yi raga-raga da ginin masallacin. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, amma yana kama da aikin 'yan Boko Haram. Ƙungiyar da ke kai munanan hare-hare a gwagwarmaya da take yi kusan shekaru takwas a arewacin Najeriya, gwagwarmaya da ta yi sanadiyya hallaka mutane dubu ishirin. 'Yan sanda fararen hula majami'u da masallatai na cikin wuraren da 'yan ƙungiyar ke aunawa a hare-haren da suke kaiwa. a halin da ake ciki kuma a kenya 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan mayakan kungiyar al-shabab da suka kai wa motarsa hari a yau laraba jami'an kasar sun ce an kashe 'yan sandan wanzar da zaman lafiya na musamman guda uku da wasu manyan jami'ai su biyu a lokacin da suke tafiya a arewacin karamar hukumar mandera kusa da iyakar kasar da somaliya ƙungiyar al-shabab wadda ke da mazauni a somaliya ta kaddamar da hare-hare a kenya tun daga shekarar 2011 don mai da martani kan matakin da kenya ta ɗauka na girki dakarunta a somaliya a ƙarƙashin rundunar zaman lafiya ta tarayya afirka da kuma na somaliya waɗanda suka kori al-shabab a mogadishu babban birnin ƙasar har yanzu ƙungiyar al-shabab na da ƙarfi a somaliya inda take ƙoƙarin hambarar da gwamnatin ƙasar don kafa shari'ar musulunci mai tsauri ƙungiyar tana kai hare-haren bama-bamai da suka auna cibiyoyin gwamnati da kuma soja da har da fararen hula kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Iran masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk faɗin ƙasar. Bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da suka hada da matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye ƙasar da aka yi. Gidan talabijin ɗin Iran ya nuna bidiyon wasu ɗimbin mutane ɗauke da tutar ƙasar suna kirarin goyon bayan su ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban addinin ƙasar kameni ya zargi ƙasashe da yawa da laifin ingiza zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara a makon da ya gabata, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 21. A wani jawabi da ya yi jiya Talata da aka nuna a gidan talabijin na ƙasar, kameni ya ce, a cikin kwanakin nan makiyan Iran sun yi amfani da hanyoyi daban-daban, ciki har da kuɗi, da makamai, da siyasa, da kuma bayanan sirri, wajen haddasa rikici a ƙasar mai ban tafarkin Islama. Shugaban ya ƙara da cewa zai yi wa 'yan ƙasar jawabi akan zanga-zangar da aka yi ko kuma ake yi a lokacin da ya dace. A yau Laraba ne Koriya ta Arewa ta sake buɗe kafar sadarwa ta musamman akan iyakokin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Muhimmiyar alamar da ke nuna cewa kasashen biyu da ke mummunar gaba suna neman inganta dangantakar da ke su bayan shekaru da suka kwashe na ƙarin zaman ɗarɗar. jami'an kasar koriya ta kudu sun ce takwarorin aikinsu na koriya ta arewa sun kira su ta wannan layin tarho na musamman an sanya wayar ne a ƙauyen falmunjon da ke bakin iyakar ƙasashen biyu a wuri na musamman da aka ware inda ba ayyukan soja wurin da kuma ya raba koriya ta arewa da ta kudu an daɗe ba a yi amfani da wayar ba tun daga watan fabrairu na shekarar da ta gabata a lokacin da koriya ta arewa ta katsa magana da koriya ta kudu bayan da koriya ta kudu ɗin ta da kanta daga wata masana'antar haɗin gwiwa tsakanin su a matsayin mai da martani akan ci gaban gwaje-gwajen makaman nukiliyar koriya ta arewa Ri Sun Gwan, shugaban cibiyar Koriya ta Arewa da ke kula da harkokin tsakanin kasashen biyu ya ce, ƙasarsa na neman ta yi sahihiyar ganawa da Koriya ta Kudu. A wani jawabi da ya sanar da, da sake buɗe layin wayar da kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake kira KCNA a takaice ya fidda a yau Laraba. A yau Laraba kuma wata babbar jami'a yankin Falasɗinu ta ce ba za su bari shugaban Amurka Donald Trump ya yi masu kusa da barazanar da yake yi ta yanke irin tallafin da Amurka take baiwa yankin ba. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka na aika miliyoyin dala duk shekara amma ba ta samun yabo ko mutuntawa sakamakon haka. Trump ya kuma rubuta cewa ba sa so su cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka daɗe ana so a yi da Isra'ila. Mun kawar da batun birnin Kudus babban matsala wajen ƙulla yarjejeniyar yanzu wadda za ta sa Isra'ila ta saki wani abu muhimmi sosai. Amma yanzu tun da Falasɗinawa ba sa so su yi shawarwarin samar da zaman lafiyar, dole ne ba za mu ba su waɗannan maƙudan kuɗaɗen ba nan gaba. Jami'a Falasɗinawa Hana Ashrawi ta mai da martani da wata sanarwa a yau Laraba. Ashrawi ta ce shugaba Trump ya yi wa ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya da neman 'yanci da adalci zagon ƙasa. Yanzu har yana da bakin ya ɗora laifin akan Falasɗinawa saboda sakamakon matakan rashin tunani da ya ɗauka. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kamar yadda kuka ji daga farkon shirin wani ɗan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da ke garin gamborin gala ga haruna dauda biyu dauke da ƙarin bayani da safiyar yau laraba ne dai aka samu wani tashin bom a wata masallaci da ke garin gamborin gala garin da ke kan iyaka da kasar kamaru wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara da kuma shi kansa dan gunar bakin waken wannan lamari dai ya auku ne a daidai lokacin da ake sallar asuba inda wannan kunar bakin wake ya kutsa wani masallaci a unguwar abuja da ke cikin garin gamborun inda ya tada bam da ke jikin nasa ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutane wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan hari na kunar bakin wake a garin na gamboru da ke kan iyaka da kasar cameroon wanda kuma ya auku a daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke ci gaba da farauto 'yan kungiyar boko haram din musamman ma dajujukan da ke kan iyakokin ƙasar sai dai hari zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani rahoto kotu daga wajen hukumomin tsaron kasar na kai wannan harin sai dai wani daga cikin mazauna garin gamborun ya mun bayani game da aukuwar lamarin ta wayar tarho kamar haka. a ba kama mana cikin gari ne kuma cikin anguwa abuja ne a cikin masallaci ne. o cikin masallaci ne. eh masallaci sallah abuja ne. kamar ajiye bom din aka yi ko kuma suicide ne yan guda bakin wake ne. yan kuna bakin wake ne ya zo ya zo ya sa wajen. Ida kan jiya ya mace ne ko namiji yaro ne ko babba ne babba ne ok zai kai kamar shekara ko mutumin. ina gani ni ka ta talatin da jera ya kai na babban mutum ne ba zai kai arba'in ko kan gaji yawa da gemu yawa gaji kan magaji yawa ok to mutanen da suka mutu su nawa ne tara ne da goma ne da shi dan kula bakin waken kenan Eh, eh, wanda suka ji rauni fa za su kai nawa babu ba ko da a cikin gaba da wannan ne mutane eh ba wanda suka ji ciwo ba wanda suka ji a cikin ya kasu mutane masallacin gaba da har ya rufe masallacin gaba da ya kaje oh mutane tara da suke masallacin gaba su sun mutu haka ne eh kuma ba wanda ya fita da rai a cikin su kenan a ba wanda ya ji ta sun mutu gaba da eh yanzu wani hali ake ciki a garin eh, Gamboru ne ganin cewa wannan abin shine karo na farko da ya faru ba matsala yanzu kowa yana yana an ji an ji jansu kowa yana yi tunanin su ba matsala yanzu kan a kamar yadda na samu labari ba saba kai harin kunna bakin wake ba a garin Gamboru ko wannan shine karo na farko ba farko ba yau ba babu ba ta ba kai Eh, to ku mutanen gaba ya kuke ji ne ganin cewa wannan abu shine karo na farko ga kina dai abin da Allah ya kadara wannan ba wanda zai ya yi abin abin Allah ya yi wannan Allah ya kai na gaba kawai amin suma amin wani daga cikin mazauna garin Kamboru kenan ke bayani game da kunar bakin wake da wanda cijo ya kai wata masallaci a garin kamboru da ke kan iyaka da kasar Kamaru Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. da Laharuna, sai jihar Benue inda wasu 'yan bindiga suka kashe kimanin mutane talatin wakiliyar murya Amurka Zainab Babaje na ɗauke da cikakken rahoton. 'Yan bindiga sun hallaka mutane kimanin talatin a ƙananan hukumomin Guma da Logo da ke jihar Benue. Mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan harkokin manema labarai ta Haf zuwa, wanda ya tabbatar min da aukuwar lamarin ya ce zuwa yanzu an samu gawarwakin mutane ishirin. and uh, bodies have been recovered so far. Ya ce mutane kimanin talatin ne 'yan bindigar suka kashe yayin da ya zuwa yanzu an samu gawarwakin mutane ishirin tara daga cikinsu jami'ai ne da ke aiwatar da dokar hana kiwo da gwamnatin jihar ta Benue ta ayyana a shekarar da ta gabata. Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane talatin ne suka samu raunuka ciki har da mata da ƙananan yara. Arɗo Turai ya ce dawo da hulɗa da sarakunan gargajiya da shugabannin Fulani shine mafita wajen dawo da zaman lafiya a jihar. Wannan kwamitin da aka ba bindiga nan, ai ba a taɓa ƙasa a zauna ƙasa da bindiga har ya jeru, amma mu sarakuna ba a damu da mu ba, da sarakunan kibaye da sarakunan Fulani ba a damu da su ba. Gwamnatin tarayya ya yi sauri ya gera mamu don mu samu zaman lafiya, ya san hanyar da zai fi ya komar da sarakunan da na gargajiya don a samu zaman lafiya a wajen kasan Benue. Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa rahotanni na nuni da cewa ɗaruruwan jama'a ne ke kwararowa zuwa yankunan da ke iyakar jihohin don neman mafaka. Mr. Peter Ayemba shine shugaban al'ummar TV a jihar Nasarawa. Abin da ya kama Kiana Local Government da Benue an displace mutane yanzu haka suna tuna na a Kiyana local government Kiyana South Primary School a cikin garin Kiyana local government na jihar Nasarawa amma ba wai an zo an yi kashe-kashe ba tukuna amma yanayin tsoro ne yanda mutane suna wuce da jinigogi suna shiga Benue kamar masu yaki ba san ko su waye ne ba ya ba mutane tsoro yanzu haka sun gudu sun bari gidajen su suna na a Diana South Primary School. To amma akwai abin da gwamnati ta dauka domin ta dakatar ko su jama'an tsaro? Eh yanzu haka dai jiya gwamnatin da Nasarawa a karkashin deputy governor Allah Sagara an yi security meeting an tura sojoji da yamma sun je wurin sun sun duba wurin a inda jama'a sun taru a yana din to a yanzu aka dai muna ganin insha Allah za a samu sokin magana shiko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ƙara jan hankalin mutane ne da su ci gaba da yin haƙuri da juna don samun zaman lafiya ina ganin rayuwarmu ma gaba ɗaya akwai canji cikinta in aka duba rayuwar da take shekara arba'in ba can ko hamsin wani tangarda da zai zo tsakanin mutum da mutum a manta a yi haƙuri a yafe yanzu sai ya zamanto abin magana abin rikici abin faɗa to saboda haka ni shawara na ga abubuwa da ke faruwa yanzu shine mutane a ƙara haƙuri idan abu mai kyau ya shigo ƙasan dukan mu zai amfana idan kuma abin da zai cutar da mutum ne ya zo kasan duka mu za mu cutu idan mutane sun imani da wannan nasiha da wannan kuduri da wannan tunani to ina ganin zai rage mana faɗace-faɗace wanda zai zo ya tsawala ya kai inda za zo ana kashe-kashe ana yaƙe eh, ina ganin haƙuri shine maganin zaman duniya zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne To sai mu tsallaka kuma kasar Nijiyar inda jami'ai suka bayyana irin nasarorin da jami'an tsaron kasar suka samu tare da haɗin kan abokanan aikinsa na kasashen waje wajen aikin yaƙi da ta'addanci a kasar. Ga Salam Mumin Burma ɗauke da cikakken rahoton. Depuis les quatre frontières, Cameroun, Nigeria, Chad, Niger. A taron manema labaran da ya kira albarkacin shiga sabuwar shekara ta 2018, ministan tsaron kasar Nishar Kallamu Tari ya bayyana cewa dakarun rundunar haɗin gwiwar yankin CBLT sun murkushe ƙungiyar Boko Haram a baki ɗayan kewayen tafkin Chadi da ma sassan jihar Difa. In banda wasu 'yan fashi da ke laɓewa bayan ayyukan ta'addanci domin yi wa jama'a kwace lamarin da za a kawo sa a wannan shekara sabuwa kamar yadda dakarun gamayyar jason sahel suka fara daidaita al'amura a kan iyakar nijar da mali in ji shi a kan batun girke dakarun kasashen waje a nijar ministan tsaron ya bayyana cewa ya zuwa yanzu amurka da faransa kawai ne ke da sansani a wannan ƙasa tarihi ya nuni da cewa a duk lokacin da aka samu barkewar tawaye a mali sai Nijar ta yi fama da nata 'yan tawayen. Saboda haka haɗa gwiwa da ƙasashe aminai don kauce faruwar irin wannan ta'asa shine abin da hukumomin Nijar suka sa a gaba ta hanyar sansanonin da wasu ke gunaguni a kan kafuwarsu in ji kalla tari. Chaque fois, autant de il y a Mali, autant de il y a eu au Niger, sauf parce que nous avons essayé de tirer les leçons du passé. Rahotannin tsakiyar watan jiya sun yi nuni da cewa kasar Italiya na shirin kafa sansanin sojojinta a Niger domin yaƙi da ta'addanci da a ɗaya ɓangare ayyukan sintiri don daƙile ɓarauniyar hanyar bakin haure. Sai da ministan tsaro ya ce kawo yanzu wannan magana bata tabbata ba. Hasali ma a yanzu ne Niger da Italiya ke ƙoƙarin ƙarfafa hulɗar diplomasiya a tsakaninsu. Nous sommes actuellement en train de discuter avec les Italiens en vue de déterminer les aspects de nos besoins pour lesquels de base italienne au Niger. a yammacin yau laraba ne kasar italiya ke shirin bude ofishin jakadancinta a nan yamai a yayin wani bikin da prime minister paolo gentiloni zai halarta sannan a ɗaya dabra zai gana da hukumomin jamhuriyar ta nijar a ziyararsa ta farko a wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC mu na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Daniel ke muna bayani akan ababen mawa rayuwa. Da wannan shirin kuma na yau ne za mu rufe wannan tattaunawar da bakon namu Daniel Gotin. Kuma zai dora ne akan yanayin asibiti a nan Amurka a matsayin ɗaya daga cikin ababen mawa rayuwa. to daniel ya shi kuma batun asibiti a nan amurka ya ka gan shi oh asibiti kam asibiti a nan kamar hotel me yasa ka ce haka don da na zo na yi ciwo ni ma na je asibiti da na je asibiti haba da na shiga asibitin ban gane na tambaya tukuna in san wai gai asibiti ne muke kai asibitin ko ina ya hadu su likitocin sun za su baka lokacin da ya kamata za ka ji su yi magana kai ma ka san wai wayannan sun san abin da suna yi to komen ka akwai akwai eh, kwanciyar hankali ka don za ka san wai haba wayannan sun san abin da suke yi amma kuma za ka biya kudin za ka hmm. biya kudin don ba arha shi asibitin su kama akwai tsada sosai to wani abu da ake cewa na da wahala ko kuma tsada nan shine wurin zama wato gida muhalli ya kaga ya wurin zama a nan gaskiya kam akwai akwai akwai tsada don na gan abinda mutane suke yi shine aka nema wani da kawaye wani da kawaye shi ku na tare ku raba kudin gidan don gidajen su kam akwai akwai tsada kudin da zamu biya a gida shekara daya a najeriya wani lokaci a nan shine ana biya wata daya so gidansu kam gidajen kam akwai tsada amma kuma za ka samu in ka biya kudin kam abin da ba za ka samu a gida ba za ka samu a nan kaga mun yi zancen ruwa mun yi zancen wuta wayancan kam ba in ka biya kudin a nan yau ka za ka samu abin da ka biya amma kaga a gidan duk a gida kama ya ha amma kagan zancen wuta zai taso zancen ruwa zai taso to wani abu da uh, shi ne tunda daniel ya ce ba yanzu yanzu zai koma gida ba mm. zai dan dauki lokaci saboda amerika dai akwai daɗi in ji daniel <laughs> na ji kamar baka yi daɗi ne in ka koma gida abokanka suka ce daniel muna son mu ma mu zo amerika domin mu samu abin nan da kake da ya hana ka dawowa wani shawara za ka ba su <laughs> shawarar da zan ba su kam su zo ba zan hana wani jin daɗi ba amma za su yi shirin za su shirya kudin to kagan damuwan na san na ce bana son ba zan koma gida yanzu ba mm. eventually kam zan koma don um, kagan zaman america mun zo don cin gaba amma ya kamata mu ma mu koma gida mu bayar da abin da za mu iya abin da mun samu daga nan ilimin da mun samu daga nan da cin gaban da mun samu a nan whatever we can contribute mun kai gida in ba haka ba akwai wayanda suna nan a gida da ba za su iya zuwa nan ba a kowa ne zai iya shiga jirgi ya zuwa nan ba so eventually abin da za mu iya mu kai gida mu ci a za mu iya mu implement wannan ga abin da za mu kawo ga abin da za mu iya yi ga abin da za mu iya yi eventually we can do that amma za mu yi shi lokacin da in mun je our voice will be heard mun je wani za zo na ji ka ce ok gashi ba wai mu gama makarantar mu koma gida mu je ba kome ba aiki mu je mu mu saba da system din gida ka gani so eh, da yawan ku da kuka zo nan kuka yi karatu ba ba kasafai kuke son ku koma gida ba zamani na son ce me yasa ba ku son zuwa gida domin ku gida su amfana da abin da kuka amfana da shi nan kuma to amma da yake mm. ka an ka yi wannan bayanin bari mu yi magana addini sautari mu da muka zo nan ko krista ko musulmi ana ɗaukan mu kawai in mun zo kawai ma mukan ma aje addinin mu ne saboda an san america ƙasa ne mai yanci mm-hmm. abin da ka ga dama duk kana iya yi in dai ba doka karya ba eh. mutanen gida sukan ɗauka kamar mun zo ba romu da addini ba romu da harkan addini a'a ba haka ba gan um, to wasu mun zo haka daga ga za mu manta da addininmu amma ni yanzu ni pasto ne oh, gaskiya so um, amma kuma ina da abokanaye da every week suna ba kowa yana zuwa nan yana manta da abin nan ba no so it's um, I, I think it's just a stereotype ne da mutane suna gani eh kowa da ya zo america sai zo ya manta da ba haka ba wannan kan ba yadda da wancan ba to daniel gottlieb mun gode kwarai kwarai da gaske da wannan lokaci da ka samu domin tattaunawa da mu masu are aka ce laifin daɗi karewa da wannan ne ko muke rufe wannan tattaunawar da bakon namu daniel gottlieb dan asalin jihar plateau a tarayyar najeriya kuma amadun bakon namu da juli gresham da tare da ta sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a ji mu da wani sabon bakon Riga da busa shi Riga da busa shi Riga babu busa Madalla Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gomben, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum murya Amurka, ku bani dama an bayyana ra'ayina dangane da sabon faifan bidiyo da shugaban ƙungiyar Boko Haram ya fitar, yayin da muka shiga sabuwar shekara. a gaskiya kamata rundunar sojin najeriya su ƙara zage damtse domin yakar sauran 'yan boko haram masu kai har hare a ƙarshe nake fatan allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ƙunar baƙin wake a najeriya allah kuma ya ji wanda suka mutu amin matsalar tsadar man fetur da kayayyakin masarufi a mu najeriya ya fara wuce makaɗi da rawa sai ƙara hauhawa yake yi fatar mu dai allah ya kawo mana mafita daga salihu isa fana ƙaramar hukumar kamba jihar kebbi najeriya haka fiye da mutum ashirin da wasu mahara suka kashe a jihar benue da ke tsakiyar najeriya haka abin jimami ne da fatan jami'an tsaro za su gudanar da sahihin bincike wajen ganowa gami da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sai sako na gaba na amadu abacha mashina yobe ya ce zuwa ga voa hausa don allah ku isar min sako na gwamnanmu na jihar yobe ibrahim gaidam ba gina sabbin azuzuwa da yin fenti ga makarantu shine bukatar mu ba a karamar hukumar mashina ɗaukar sabbin malamai shine muke bukata saboda muna da karancin malamai a makarantun karamar sakandare da firamare a ƙauyukan karamar hukumar mashina saboda akwai garuruwa masu makarantu fiye da takwas waɗanda malamai ɗaya ɗaya ne kawai suke koyarwa a ƙauyukan yankin gyara kayan ka dai ba zai zama sauke mu raba ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka to shugaban ƙasa muhammadu buhari mun ji zaka ka ɗauki mataki akan masu ɓoye man fetur domin ya yi tsada musamman cikin watan Disamba. To wani mataki za ka ɗauka akan masu fitar da abincin mu zuwa ƙasashen waje alhali abincin da muke da shi bai wadatar da talaka ba? Daga Rulwani Ibrahim London Uba, jihar Adamawa, tarayyar Najeriya. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iran ya kamata ku ɗauki darasi daga abin da ya faru ga ƙasashe irin su Libya, Yemen da Tunisia domin tsalle guda ake a faɗa rijiya amma sai a yi dubu ba a fito ba. Sako daga Usman Shitu Mahuta. To ga wannan saƙon. Jama'a assalamu alaikum. Shekara ta 2017 ta zo kuma ta shuɗe ga mai tsawon kwana kuma ga mu cikin sabuwar shekara ta 2018 meladiya. Sanin cewa kwanciyar hankali na daga cikin manyan ginshikan gaban al'umma dandalin faɗi mu na wannan mako zai yi duba ga irin abubuwan da ya kamata mu yi domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Ta yaya za mu guje wa samun tsabani a tsakaninmu? Menene ya kamata mu yi domin warware takaddama? Wani mataki ya kamata mu ɗauka domin tabbatar da ɗorewa zaman lafiya? Idan ka ziyarci shafinmu na Facebook at VOA voahausa.com kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka. Da misalin karfe shida agogon Najeriya da Nijar ni Aisha Mu'azu zan gabatar da shirin. Sai ku kasance da mu a ranar Laraba domin jin yadda za ta kaya a cikin dandalin faɗi mu ji. To madalla masu sauraro sai a gafarce mu mun sami ɗan tangardar na'ura. Kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitaccen labarai. A Najeriya wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin ƙasar a yau Laraba inda ya kashe akalla mutane goma. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamboru jim kaɗan kafin sallah asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma ya raga-raga da masallacin. a halin da ake ciki kuma a kenya 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar al-shabab suka kai wa motarsa hari a yau laraba jami'an kasar sun ce an kashe 'yan sandan wanzar da zaman lafiya na musamman guda uku da wasu manyan jami'an soja guda biyu a lokacin da suke tafiya arewacin karamar hukumar mandera kusa da iyakar kasar da somaliya A Iran masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk faɗin ƙasar bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da suka hada da matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye ƙasar da aka yi. Gidan talabijin ɗin Iran ya nuna bidiyon wasu ɗimbin mutane ɗauke da tutar ƙasar suna kirarin goyon bayansa ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban addinin ƙasar Kameni ya zargi ƙasashe masu yawa da laifin ingiza zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara a makon da ya gabata, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22. To masauraran mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama da mu sauraron shirin yau da gobe.